قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ya wannan manzo ga yawa mashirkan ku bani labari mana in ya zamo wannan alkur'ani daga wajen Allah yake amma kuka kafirce da shi sai wani daga cikin banu Isra'ila ya shaida a cewa tabbas daga wurin Allah yake dogaro da abin da ya zo a cikin attaura game da alkur'anin kuma shi ya yi imani da shi amma kuka yi girman kai kuka ƙin imani da shi ashe ba ku zama azzalumai da yin haka ba hakika Allah baya datar da mutane azzalumai ga gaskiya.